barkamu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin Juma'a na Profesa Yake Gwandu da ke a nan unguwa Killa a jihar Sokoto inda muke karatun littafin Ash-Shama'il ko wace ranar Asabar. Yau Asabar 29 ga watan Safar shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Satin da ya wuce mun yi babi na 37 yau za mu tashi babi na 38 babu ma ja'a fi kalamin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sawi wannan shine karatu na 20 da hudu wannan shine karatu na 24 ya kamata ku da yau kafin mu shiga karatu mu daddada niyya a sa ana karatu ne saboda Allah kadai duk wanda ya karatu saboda wani abu saboda Allah bai yi hasara kuma ya jawo maka ne hasara duniya da lahira ba a karatu domin a burgi ba a karatu domin a yaba ba a karatu domin a ce ka'iya ba a karatu don a tara jama'a ba a karatu don wata manfafa ce saboda Allah saboda mutane su fahimci addini su yi aiki da shi mutum ɗaya ya fahimci addini ta hannunka ka yi babban rabo ka samu babban nasara za ka dole sai mun kyautata niyya yadda mai karatu ya waje mai kyautata niyya su ma masu zuwa karatu ya kamata su kyautata niyya san ibada ne in za su je karatu za su je wajen neman yadda Allah ne babu wani dalili wanda yake da dalili da biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar na zuwa karatu da ya kai Allah ya saka aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna zaka mai karatu ya niyya soke makai ne jahilci da niyyar samun aljanna mai zuwa karatu ya niyya soke makai ne jahilci ya samu aljanna kai niyya aiki da abin da kake kake yi na karatu kafin ya kasance ka isar da shi ga wani a ga karatu gare ka ga aiki da karatu za ka mu kyauta tariya magabata suna cewa ba su yi yaƙi da wani abu ko suka yi faɗa da wani abu da ya yi wahala kamar niyyarsu za ka dukkanin su za ka samu da bambancin mazhabobinsu da bambancin garuruwansu da bambancin lokacin da suka zo kowa in zai magana sai ce niyya ta fi wahala a ce karatu yana da wahala amma aiki da shi ya fi shi wahala aiki da shi yana da wahala da'awa zuwa gare shi yana ya yi shi wahala da'awa zuwa gare shi yana da wahala haƙuri ya fi wahala haƙuri yana da wahala kyautata niyya ai saboda Allah ya fi wahala za ka kasance cewa ka kyautata niyyar ka babu wani abu ciki sai Allah sai kaga Allah ya sa maka albarkar karatunka amma kar ka taba yadda ka yi karatu ko ka tsawar karatu don ka burge ko don a burge ka ba don shi ake yi ba ana yi ne saboda Allah za mu tashi babu ma ja'a fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع قال حدثنا مسلم الصباح بن قال حدثنا أبو الأزل قال حدثنا أبو أكيد الثقفي عبد الله بن أكيد عن مجاهد الشعبي عن مسعود بن عائشة رضي الله عنها قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله نساءه حديثا له نساء بالحنى فاما الحديث حديث قرافه فقال اذن ما قرافه ان قرافه كان رجل من حذره اخرجه في الجنه الجاهليه وكان فيه سهل ثم ردوه الى الاسلام فكان يحدث الباب بما اتيه من الاعاجيب فقال الناس حديث قرافه طيب kahin من babin من da ya wuce mai magana ma ja'a fi sifati kalamin sunan في shari'a waje mana taukisin babin fishiyari ɗai fishiyari bismillah na babu bi mun kai amma waje mana fishiyari ɗai ya jahulla bismillah a kada zo ka magana ka babu maka muka yi ba muka ce ka kawo kai kamata wace ka yi ala ta bari in yayi zai rage wani abu ka kara ko kai ma daga nijar rage daga nijar rage to shi ka rage wani abu ya kara bismillah

إن الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة الله كلمة الدين أكيد وفي ذلك ولا بما حقيقة أن الدين لا يكون ذلك سوى على كل شيء ما قال الله عز وجل علينا وعلى عليهم وكان وليهم في مسلم وكان عليهم وليا وكان وليا ومن يكفر عن الدين ومن يكفر عن الدين wannan wannan kana son kai mana karatu gaba ɗaya kai mana gari karfin shi da ka nuna da duk da ka tashi na zaka ce baiti kaza ne aka kawo wanda annabi yayi ga na labi ga na wani ga na wani ka dan eh, ya yi ce sai ne sai ne kuma ya you. min siyar ne ko min hadis na ما mm. شاء <laughs> الله kuma gaskiya ba zai ba ku wannan littafin wannan littafin ramazaniya sahabban annabi sallallahu ah, shaida daga alkur'ani da ingantaccen tarihi na professor Muhammad Sani Rizal Lemu. Ka karance shi ma daga babba ƙarshe. Ka tafi mai zuwa zai take mai tafi. Ya yi kyau. Bismillah, akwai bin za kara? Akwai bin za kara? to bismillah ta shi kawo mu akan me miza miza shi ne muka yi kafin a mun shirye shirye shirye shirye Mm. Yana da kuma da ya <laughs> ka yi ƙoƙari na gane inda kan nufa ta kana kakan hausa kana kakan hausa boko kana kakan hausa boko a hausa da ne ɗan ne su hausa ne kana hausa kana iya karatu ok sai ma ka yi gama ba take taimaka mai hmm. cikin masallacin makka mm. ruwan kilo ya yi kyau ta yi da kai za mu yi wuturi da nan ya kan a sai nan mutum biyu sun ansa bai mu yi wuturi nan kawai amen لا كذب أنا أنا مين؟ أنا الذي لا كذب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

in karatu satin da ya wuce mun yi magana game da magana annabi sallallahu alaihi wasallam akan waje cewa shi ba mawaki bane kamar da Allah ya ce ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu amma kuma don ya haikaito wake daya ko ya yi magana da ta yi a kan wazani na wake bai daya ba za a ce mai mawaki ba kuma kuka muka da misali wanda ya riga ta ta cece ya dinke ba a ce mai tela ba wanda kaza za ka annabi sassanin ya yi bai ɗaya na waka ko ya haikaito waka wani har yanzu bai sa ya zama mawaki ba wannan kuma babu ma ja a fi kalamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samari abin da ya zo ga magana annabi sallallahu ga hirar dare shine a zamanin da dare a hira annabi sallallahu ya hana tira da daddare bayan isha'i kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha annabi sallallahu alaihi kasance yana kyama ayi bacci kafin sallar isha'i da yana saka raka jami'i kudan bacci da ɗauke ka kudan ke tashi an gama jam'i wal ba da haka na aza wurin wurin hira bayan sallar isha'i shi kuma hira aka mai tsawo sai ta hada maka kiyamun layli ko ta hada maka samun sallar asuba to amma inda kai da iyalin ka ne fa ana yi inda kai da wani kamawa ta yi fa ba kullum majalisi gare ka wanda dole su ka fita wannan majalisin a'a ba haka ba ne kawai kamawa ta yi baki ne kai wasu mutane ne wata magana ce za a yi to wannan babu babu laifi wani mitin ne za a yi irin wannan bai da laifi ne da Allah imamu ah, tirmidhi yace bin الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النبر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي سنن عبد الله بن عقيل an mujalidin mujalidin sai kiran ba'ifi ne an sha'abi an matruqin an aisha radiyallahu anha qalat haddatha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka lailati nisa'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare yayi labari yayi tira da mata ne fa qalat imra'atun minhunna sai wata mata cikin su sai ta ce ka annal haditha hadithu Kurafa, wannan kamar labarin kanzon kurege bai shine hadithu kurafa hadisi an ce Kurafa a wajen larabawa wa irin wani labarin ne wanda kawai sai a hankali kuma za mu ji menene kurafa ɗin? asali da ake ma faqala sai ce a na mal kurafa kun san menene labarin khurafa innal khurafata kana rajulan min az uzra ai kurafa sunan wani mutum ne daga wata kabila ta uzra A saratul Jini, wanda aljannu sun ka sace shi fil jahiliya a lokacin jahiliya fa makasa fihim dahran sai tsaya inda suke lokaci mai tsawo sun radduhu ila al-insi sannan aljannun suka mai da shi cikin mutane fa kana yuhaddithu an-nasa bima ra'a fihim min al-ajaib min al-ajaib min al-ajib sai zai kasance na ba mutane labarin abin da ya gani na mamaki a can fakalan nasu sai mutane suka dinga cewa hadisin kurafa wannan hadisin kurafa kuma dai da aka ce hadisin kanzon kurege kurege ba shi ya gani ba ya biyo ya yi kaza to duk labari ya yi irin haka in ga labari ne wanda hankali bai ɗauka don shi aljannu ya gani ya ga wasu abubuwa za ka iya zuwa samu wurin ba da labari labarin mamaki sai suke ce hadisin kurafa to amma dai hadisin bai inganta ba saboda mujalid da a ciki mujalid bin sa'id wanda yake layyinul hadith jiddan wanda yake hadisi ne bai da ƙarfi bai tsayawa da kai ne tsayi hadisu hadisu قال حدثنا ابو بكر بن بن عبد الله بن الله جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاهدنا ألا يكن من أحوال أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل قصب على أجابة جبل لا تعب فيلتقى ولا تمل فيلتقى قالت الثانية زوجي لا أقول خبرا إني أخاف الله هذا إن أذكره أذكره أذكره أذكره حجرا حجرا وحجرا كانت ذلك زوجي أن إلا إن أنت أقلك وإن أكون أعلك قالت الرابعة زوجي خلاني اتهاما لا حر ولا قرة ولا محبة ولا معاملة قالت الرابعة زوجي دخل فجدا وإن خرج أبدا ولا يسأل أعمى أحدا قالت الثالثة زوجي أكل غمرة وإن شرب تقطع وإن تجاه تقطع ولا يجوز الكف لي على من قد استدعى زوجي يوم أو غياياهم رباعهم كل ذات له دار شدت شدتك أو بلك أو جمع كنفا كل لك قال استدعى زوجي المص مصر عن نجد وليح رزق النجد قال استدعى زوجي رفيق الحماد طويل اللجاج الدم الرماد قريب البيت من الأبناد قالت العاشرة زوجي ماله وما ماله ما المقصد من ذلك لو وجد منهم كثيرة المبارك مبارك قليلة المصالح إن سمعنا صوت الذهاب أنا أن هنا قال قالت الذهاب عشر زوجي أبو زرع وما أبو زرع أنا بن الحليب أذني وملأ وملأ من شحن من شحم أذني أبو أبني ومسحني فمسحت إلي نفسي ودلني في أحد الغنيبات بشكل فجعلني في أحد سبيل وأسيس وزاكس ومنكر فإنه أقول فلا أكبر وأشربه فأتصبحت وأشربه فأتكمحت أم أبي ذلك فما أم أبي ذلك حكومها رجاء وبيتها تقامل ابن أبي زيد ثم ابن أبي زيد مصدعه كمسد شتفان وتشجعه ذراع يمرد بنت أبي زيد فما بنت أبي زيد أو أبيها وأو أمها ملء نسائها وبين رجالتها جاهل أبي زيد فما جاهل أبي زيد لا تقص حديثنا حديثنا تبديلا ولا اسم ميرتنا تنكيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا تعشيشا تعشيشا قال قال عبد الله والأوقات تمحل فتأتي ساعة معها ولدان لها كلمتين يلعبان من حتى حتى لها ظلمتين فطلقني ونكحها فنجحت بعده رجلا سريا لكن بشريا وأعلى خفيا وأراح علي نعم سريا وأتاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم ذلك وملي أهلك فلو جمعت كل شيء آتاني بما بلغ أخبر آنية أبي قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع wannan hadisi shine hadisi mafi wahala fassara duk cikin hadisin inganta gaba daya hadisi wanda yana dauke da fa'idoji da yawa yana dauke da alfaz da yawa ana sa mutane su har da ce don su koyi luga sannan wanda yana nuna fasaha tana na Aisha da iya larabci na na Aisha da kuma waɗanda suka biyo bayan suka rawaito wannan hadisin da lafuzza ne kusan wanda suka rawaito shi da lafuzza ne suka rawaito shi haka kuma wani hadisi yana nuna yadda annabi sallallahu ke zama a gida dama labarin yana magana babin yana magana babin magana annabi sallallahu ta da ta dare hirar da yake da iyalai ne Suna nuna halin kwarai da annabi sallallahu yake da shi da hirar da yake da iyalai ne a cikin gida zaka zamu ji hadisin ya shahara da hadisin um, um, um, hadisin ummi zar'in saboda ita ba da labari ita ba da ita ita ita ta ba da labari na karshe kuma ita annabi sassan ya zabi labarinta imam tirmidhi yace haddathana ali ibn hujr qala haddathana isa ibn yunus isa ibn yunus isa ibn yunus jikan wani jikan wani ah, isa ibn yunus isa ibn yunus eh. jikan isa bin yunus bin abi isa kasalili an hisham bin urwa an akhihi abdullahi bin urwa an ta an aisha ta radiyallahu anha qalat nana aisha radiyallahu anha tace jalasat ihda asharata mar'a wasu mata goma sha ɗaya sun zauna a fata'ahadna suka yi alƙawari wata ƙa'adna suka ƙulla tsakaninsu Allah ya tunna min akhbari azwajihin shay'a cewa ba za su koyi komai daga labarin mazajin su ba gidan kitso kenan ko kila kila gidan kitso ne ya kai wa gawo da kamata goma sha ɗaya suka taru kowa ta ba da labarin mijinta faƙalatin ula ita farko ta ce zauji lahmu jamalin gasbin alara jabalin wa'rin la sahalun fayuntaka wala saminun fayuntaka ta ce zauji mijina lahmu jamalin gassin kamar namar raƙuni yake mai tauri namar raƙuni bai da kima bai ke kiman naman kaza ba bai ke na rago bai ke na shanu ba bishi a ƙarshe gaba ɗaya to ya kasance mai tauri shi ke ne ko mai taushe shi tauri gare to bale mai tauri ne ga kuma wannan naman alara jabalin wa'ari wanda aka sa shi a saman wani dutse mai wahala hawa la sahalun fayutaka dutsen ba mai sauƙin hawa bane ba zai hau ko ba komai bane kawai tunda babu wahala kawai in mutum ya ga ko fika da gani kafa yana ya duka saboda mai sanar babu wahala amma da an ce mai shekabu wadin mai kaɗu kuta gada ya ce ibi da ita <laughs> to kaga ba wani um, shi abin da asaman ba saukan hawa gare ba bale mutum ya hau wala saminun fayin takal sannan abin da asama ba mai ba mai ba mai nama bane ba mai ba mai tsoka bane ba mai kitse bane ba wani abin ba bane bale mutum ya ce bai ya jure wahala ya kila an ce ta hibo inda ka an su dubu ɗari biyu kana tafiya eh kaga sa ɗan kauri amma in ka ga naira goma ta hanya kana ya ɗauka amma yan ce ka ta yi hibo mai nisa naira goma ka ce a ai ba da wannan daraja amma in ga abu mai daraja ne da kole da kana iya ka kasu to kun ga suna siffanta mijinta da bai da alheri alheri ne bai da yawa wahala ce ta fi yawa yana da wahalar zama ɗaya eh, fa'idodi yanzu shine kowane ya kiyaye abin da za a da wani irin miji yake ba wa yi dariya ko ka jiwa ah, ya cewa ah, kai kokari kakka zama irin waɗannan da za a faɗi da suka wasu ba da kyawu shi ne fa'idar karatu da kakka zama lahmu jabalin gassin ala ra'asi jabalin wa'arin kakka zama haka ka zama kamar nama rakun mai tauri akan saman dutse mai wahala doka ya zace mai wahalar mu'amala kake ko ni naka babu babu wata fa'ida da ake samu ya gare ka sannan kuma ga baƙin wahala Iyan mutane duk tara ne ta yi baki irin kanta ya kai babu kyau na aiki nan ƙarar saniya ta dutar ce zaujila abu ku ni kan miji na ɗan ma faɗin labari ba ma sai na ce komi ba inni kafu Allah azarahu ina jin tsawai in yi fara faɗin ayyuba ne kaɗin bakori saboda yawansu in azkuruhu azkuru ujrahu wa bujrahu in zan faɗi ne zan faɗi ƙwai ne da farfata kai gaba ɗin komi sai na faɗi da halin ƙwarai ko ɗaya to ina gudu in fara ba ta ina da tsayawa ba za ka na tsaya wannan samari kawai zan cewa bai da halin ƙwarai amma inda zan faɗi zan faɗi ƙwai da kwarkwata alatu salisa ta uku ta ce zaujin ashannaku mijina zankalami ne wani kuyin zankalami ne in mutum ya yi tsawo da yawa zankalami tsakanin zuciya ta da kwakwalwa ta akwai nisa za ka iya aiko magana ka yanka kawo sai tafka ta kawai ka ce karfi a samu connection mai kyau ba haka wasu malamai ka cewa don haka eh, dogo da ba hankali da ce ina hausawa za ka wanga zan kalabi irin zan kalabi wadda da faɗin haka akwai za a cewa dogo da amma da an ce zan kalabi ka san sai a hankali ita ce ita mijinta zan kalabi ne bancin wannan siffar da sai a hankali in an tsibku tsallaka kuma yadda nake gidan in ni magana ya sa ina kashin ina sake shi da yi magana wa in askutu allaka in ni shi kuma a rataye ne ya bada da amfani a gida sai ya ba a koni da ni zaka duk inda ni buga dama da hagu dai babu daɗi ta رابعة تهبتت زوجي kalai تهاما mijina kamar daren tihama ne tihama ko da na kasa shilarwa garin makka zuwa yaman la harra la qarra ba zafi ba sanyi wata madaidaici ko mai lafiya lau la wa la sa'ama babu abin tsoro ga rai kuma ba a kotawa da shi za a hira ana zama lafiya kana ita wannan kaya ba ko na kai maka dan kalaili tihama la harra la qarra la wa la sa'ama irin su ba zafi ba sanyi sannan kuma ba zafi da yake wuce iyaka ba sanyin da ke bari a lalata tarbiya gidanka ذاك أكا أكا خير الأمور أو تقوى وكذلك جعلناكم أمة sai kasance ba ka da kaushin da ka buge yara duk ko ina jikinsu ka kaza sannan baka da kaushin da kowa ya lalace kowa ya yi abin da ya gada ma. a'a la harra wa la qarra ba sanyi ba zafi la makhafa babu abin tsoro gare ni wanda kake kai tsoro in ba kai kai laifi wala sa'ama kun ba a kotawa da shi kullun yana gida kana sai cin gaba da zama gida ai tafira قالت الخامسة تبي السكي زوجي إن دخل فهدى وإن خرج أسدى ولا يسأل أما أهدى zauji inda kala fahida mijina in ya shigo gida zai kasance kamar dan matashin zaki ko matashin damisa shi a fahar yana da daɗin wasa bai fara iya farauta bai ya kashe kowa don haka ana wasa da shi akwai daɗin wasa da shi shine fes mafi daɗin mu'amala sai ta ce wa in kharaja asida amma in ya fita kamar zaki yake wata jarumi ne ni ke yake wa sauki soja ne da bindiga yake fita amma yanzu gida sai aji bindiga a yi wasa na fahimta wata yana gida ina jin daɗin mu'amala da shi bin zama min irin jarumin nan amma in ya fita waje to jarumi ne kamar zaki yake maza ba su iya taro na kuma shi zaki sai ya taho da tsaraba in ya fita ya taho da abinci zaka jarumi ne ban ji tsoron ya fita in ya fita zai na tabbata zai zo min da abinci wala ya sanu amma a ba ya tambaya abin da ya bai ba zuwa ya ce na hawa cin cak na nan bashi jiya ina yake jajjiyar <laughs> da baki kuɗi ce wani ina kira ya abin da ke so so rana yana karatu ina kuke yawa ba ya kare wannan ba halin tsawai ba kan kasance kana tsujewa kana biya ɗaya bayan ɗaya kana hisabi kana accountant babu babu kyau wani mai mai tsinanin da masu masu yabon mutanen nan ba su kudi ya cikin musu babban faɗa wajen ɗaure aure ya biyo ni daktar ƙwarai daktar alkhairi shi ya muham economics da karanta ko gishiri zai ba mata ta sha kidan ya magana ne da ke zafi da karanta to kakka zan mai mai mai ita komi na ka sai ka cire ka ba suwa in canji sai ka tambayi canji ka san canjin jiya ka san canjin satin da ya wuce ka san sai ba ba halin kwarai ba ne ciwon gai da yake wala ya tsano amma a hida fa. inda kala fahid wa in da asid sannan kuma wala ya tsano amma a hida jarumi ne wajen nema dama za ka ɗan abin da ya bari gida aka ciji aka raga ko abin da ya ce raga ba sai ya koma tambaya ce ba don Allah ku koya kudin masu halin kwari da matan shi ne fa'ida karatun ba saboda yanzu mu zana masu karanta wannan tajabu sai don abin da a cikin na fa'ida na a koya a san ga na kwarai ga wanda ba na kwarai ba za ka cikin za akwai masu tambayar sauran kudin cefa ne daga yau su bari sun bari insha Allah ya yi kyau qalat sadisa ta shi ta ce zauji in akala lafa. وإن شرب الشفة وإن اخرج الكفة ولا يريد الكفة ليعلم البصة تكي زوجي إن أكل لفة مجينا إن يكتزي تنمي كتب بسيئة تنمي yasa da shigo da tsere ko da nama ne sai ya canye kakkab ya kakkaɓe ta kan rayar suwa da yan ba kowa a ga akwai matsala shaf in ya sha sha duka ne duka da shanyewa zaka ka iya kawo kwalba inda kwalba shi inda gwamgo da ya jirgina ya jiya ya shari kawai za ka babu a raga mata ko ba ma a cire ta a raga mata ko a raga ma yara ko yaren gida babu in yanzu shi ke shanyewa to kuma shi yan matsala ce ba wa'in kuma da alkaf idan ya kwanta zai lulluɓe kai ne da mata ce ya kamata ya mata ce a kwanta a wasa a ko ya kwanta ge ya ko sai lullube kawai wala yulijul kaffa li ya'lam al-bas baya miƙa hannu ne wajen bargo domin ya san damuwa ba ta da lafiya ne kan taka ciwo ne yunwa taka ji rawa ne kawai ya juya ya tafi wannan na tabbata ba suna ce muka ku haka ba ku haka ko ne eh, ba ku haka eh, ya akwai da yi dai ya daina babu kyawu ya gazanci in akala laffa wa in shariba shaffa wa in faja al kaffa wa la yulijil sai ba ya kamata ai ka san me ake ciki na damuwa ka san kanta ka ciwo ta je asibiti ko bata je ba ta sha magani ko bata sha ba ya ake ciki ni aka yi ni ana ko wata damuwa ko babu ya kamata sannan bai kamata ka ci ba a hakkin ɗaya a ɗayan ko a kan da annabi sosai ya ci shi a kan shi in ya ci ya ciyar da ita in ya sha ya sha yadda ya ci ba su yi mata ci ba su ya kamata duk wannan ya kasance yana yi sannan kuma in ka zo kwantawa a shimfiɗa ka san ba lokacin kamar lokacin da baka yi aure bane kai sai ba ruwanka da kowa yanzu akwai wani tare da kai ya kamata ka kula da shi ta kowane gefe qalati sabi'a ta bakwai ta ce zauji ayayahu a qayayahu a abaqa'u kullu da'in lahu da'u shajjaki au fallaki au jama'a kullallaki ta ce mijina a yaya rago ne cikin bala kuri bai iya bai ta ko biya a cikin gida ya kaya gane shi wani bai bashi wani bai bashi ba bai ta yage muna shi an ga yaya ko wanda bai da bai da mata ma bai ma wa kusa da bai da shawar mata ba ba kawo wawa ne kyauta in ya faɗi magana in ya faɗi magana ko sai ake ga ko ya ake haka <laughs> kai kullu da'in lahu da'u duk wani ɗabi da ke sani yana da shi ba ma kira tsaya na haɗa ba in faɗa ya haɗa ku shajjaki ko ya miki roƙe au fallaki ko ya kare ƙashinki au jama'a kullum laki ko ya haɗa duka ya miki yawa ba ta fi roƙe ko ya kare mata ko ya gaba ɗaya na roƙe da kare hannu ya haɗa shi wadda yana matsala sosai sosai ko <laughs> to duk dai za a yi kokari ka azama irin su ne za ka fi kowa ya kama kai ne qalatu samina ta takwas ce zauji almasu Mas'uwar arnabi wa rihu zarnabi ta ce ni mijina almasu Mas'uwar arnabi in ka taba shi kamar ka taba zomo saboda taushin fata ce dan gaye ne komi nashi mai taushi ne wa rihu rihu zarnabi ne irin kanshin wani tsiro ne da ake turare da shi za ka iya kusa da kai za ka bi ƙanshin turare in ka taɓa shi za ka bi taushi to taɓa shi ka bi taushi yana nufin halaye ne haka suke mutum ne mai sauƙin hali mai sauƙin mu'amala ko mai sa tufafi mai kyau kamar zomo lafiya lau tufafi na yi laushin tabi sannan in yi kusa da kai ka bi ƙanshi yana haka ya kamata ku zama za ku zama insha Allah kowa ya zama tsakanin shi da mata wannan siffar ya ce qalat tafi'a ta takwas tace zauji fiul imadi ta ta tara ko a ta ce a ta tara take zauji fiul imadi tawilun nijadi azimur ramadi aribun baiti minan nadi tace zauji fiul imad mijina mai madaukakan ginshikayya ne wacin gida ne babba ne ana cinkin gida ne da ko ina yanzu wannan ginshikin masallaci yanzu wannan unguwar inda ba gidajen sama akwai kewayen saboda daga ko ina tana cin masallacin ba amma sai dai ka koshi ta ta hasumiya to shine rafiqul imad mai dogayen gishiki wata dogon gida ana yin haka ne lokacin laraba domin annabi yalwa akwai shi ko yanzu ai ko babban gida yana da akwai yalwa talaka ba dai babban gida ba wanda ya tashi zama na dake ne na biyu kuma domin a kowa ya nuna gida ne sanannen gida ne in mabuƙaci ya zo mai ko ya zo mai nema ya a ce kuje gidan wani fawilun Nijadi mai dogon kube ne kuben da ake sa takobi to in mutum da dogon kube to yana da dogon takobi ko na shi ma dogo ne gajere da bukatar dogon kube sai ya dinga daga kasa baka kinaya ta ta cewa bankin jarunta ta kuma yana da tsayi tsayi tsayi da kwarai wanda ake gode ba shine tawilun nijadi azimur ramadi mai yawan haƙi ne a gidanai akwai yawan hafi da toka wata ana yawan dafa abinci a dafa tukunan abinci a babaki a koma dafa wata za ka ga hafi na hafi na hafi nan ko toka toka toka nan da yawa babu yunwa gida ne kuma yana taimaka ma baki ba ma babu yunwa ba yana ba baki abinci wanda ke ba baki abinci za ka cewa eh, wannan tukunyar tana nan wannan tukunyar tana bisa wannan tukunyar tana bisa za ka ko'ina tuka ne ne za ka hafi akwai da yawa shine azimur ramadi qaribul baiti minan nadi gida ne kusa yake da club ɗin garin club wajen da tawon jama'a an ce na ji asali shi ne ake ce ma club shi ake fasara amma an ce club ba haka batanci ba ce yanzu an ce club wani aza haka rawa da waye amma ko misali akwai da yawa akwai press club ko club inda mutane ke taruwa shi wani abu akwai akwai nadir hilal na kwallo biyan kwallo duk wa'annan kwallo ɗin hilal waye duk club ake ce musu ko club din kwallo wanda yake kuma ba dole an taru wajen ba ne ta asali yadda yake na bi amma sai aka kebe ya kun saboda saja'un zauji rafi'ul imadi tawilun العماد abimul ramadi qaribul baiti ta ce minan nadi ta ka شاي wannan yawon domin abin yanzu daidai ya yi sajabun da tashi da kyau to ka ita wannan kaga ka yaba mijinta ko mijinta mai babban gida ne mai babban takobi ne dogon takobi haka shi ma mai tsawo ne mai hafi ne da yawa gidanai za ka ana dafa abinci da yawa sannan gidanai kusa yake da club ɗin unguwar ni haka nan inda mutanen unguwar ka taruwa ɗakin taro saboda koyar suna da buƙatar abinci da su fita a kai musu don shi ma yake kafirun ramadi yake da yawan tuka ah, yawan hafi. saboda an dafa abinci a hisan gidan jama'a ka taruwa wata mutane suna so ne har suka yi wajen taruwan mutane gida ne wannan ta yaba mijinta ƙwalatul ashirat ta goma ta ce zauji malikun wa ma malikun malikun khairun min daliki lahu ibilun kasiratul mabariki qalilatul masarihi idza sami'na sautal mizhari ayqanna annahunna hawaliku tace zauji malikun mijina maliku a suna ne wa ma maliku ni ba ku labarin maliku ai ba ku san maliku ba wani siya ce da ake yi wadda kake baka labarin abin da baka sani ba alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a alhaqatu malhaqa shine kace malikun wa ma malikun ni baka labarin maliku ana yi ne da abin da baka sani ba kanan a littafin don littafin zance ba ƙur'anin musai labatul kazzab cikin kurin da ya fara da farko larabawa sun iya larabci na da habba su kuskure amma shi da yake zai ƙirƙirar ƙur'ani sai ya fara alfilu malfilu wa ma adraka balfilu za ka ka kwafta saboda filu kowa ya san ta ba a cewa malfilu abinda ba a sani ban za a ce alƙari'atu wasu alƙari'a babu wanda ya sani ana magana ta yama ta ce malƙari'a ya ce alhaƙatu wasu alhaƙa ta ce malhaƙa za ka ce malikun duk ba san shi ba cewa ma malikun in ba ku labari yanni sun shi amma alfilu da ya ce da ya ce ya iya ƙwar'ani shi an sauka ta mai ƙwar'ani shi ma ya zo yana karanta shi hana da alfilu malfilu aya ta ji kawai kwanta shi alfilu ba a ce wani malfilu a yi ta kowa ya santa a yi ɗaya su a aka ƙari a yi su alhaka aka taɓa al'aƙa amma filu da kowa ya santa ba a cewa ba a cewa haka ya haɗu da Amurbin bin ko abdullahi bin al'as kahin hanyar musulunta bayan ya karanta mai ya ce in na innaka alamu, an anni a'lamu annaka takazzib ya ce zai kasan na san ƙarya kake ko wannan ya ta a ce wai wai ƙarya kake ko na san ƙarya kake ko wala a'a sai kawai san na san ƙarya kake ba ba su na tsaya ba wacce wani gani san ƙarya kake kai ka san na gane kan kai tsawa ya ka tsaya da kan kan kan kan to shi ne yake mai kai za ka ce maliku mijina maliku ne wa ma maliku ni an maliku in ba ku labarin maliku maliku khairun min zalik shi maliku ya fi naki mijin kire dogayen gidaje da waye shi wani ina ya fi naki ya wuce nan shi ne malikun khairun min zalik shi maliku ya fi wannan mijin naki da shi ba da labari cewa ga kibul imari mawilun nijaji abu yi muramadi qaribul baiti minan nadi maliku ya fi shi me labarin maliku tace lahu ibilun kathiratul mabariki shi yana da garken raƙumai da yawa yi. garken raƙumai nan su tuguna nan su tuguna nan ga sun da yawa cikin gida nan amma qalilatul matsari yan kaɗan cikin su ke zuwa ciyo duk saura suna nan gida saboda ka ai baki ya zan babu wani za a yanke musu in ga karen ko ga garke garke na kuma da yawa ga rai amma in sun tashi fita kiwo kaɗan ka fita saboda ka suna cin wajen kiwo a yi baki a rasa waɗanda za a musu idan na sautar mizhal idan suka ce sautin kiɗin baki suna tafe aikanna annahunna hawaliku sun tabbata halaka za su za su mutu daga kummai na sun ji tahowar baki ana kiɗi ga baki ne sun san cewa yanzu yankin mu za a yi ba bako baki don haka mijina mai kanji ne sosai sosai sai muka zo akka akka ɗin hadiyar da rashin um, ummu zai ita ce akka ɗin akka ɗin labari gaba ɗaya ko yau akka ɗin zai ke buge da ai ba illa ba ne abinda aka faɗi aka ba da labari a duka yanzu ita abu ita abu kowa da kowa ce zauji abu Ta ce mijina shine abu zarge wa ma abu zarge ne abu ita ma ta faɗe ta cewa malik tace anata min kuliyin uznayya shi yasa kunnuwa na suka kaɗa da abin kawa wato in aka samu yin yin kunin na jiya da suna karkaɗa ya an juya an juya yake sai ganin sai hakkunni na yana karkada hake shi ne ya sa kunnuwa na suna karkadawa saboda abin kawa da ya sa da yan kunne na zinari manya wa mala'a min shahmin abuzayya kuma ya cika tsana da nama da ta gane ka san koshe nake babu matsala ya ce wa bahajani wa wa wa bajahani wa bajahat ilayya nafsi kuma ya faranta ne rai har ni faranta ma kai na rai ni yadda da fare cikin rai Ya ce mini amma kina da kyau Ya har ni yadda ina da kyau ɗin. Ya ce kai kin haɗu har ni yadda na haɗu Shi shine fa da haɗi bajahat na nafsi ya faranta ne rai har rai na ya faranta ma kai ne ya kace in kai na in ni dibi kai na ina haɗu lalle na haɗu yadda ni jina ga wani kawai ne ga ganin haɗuwar kai na ta ce waje da nufi a halin gunayi macin ya same ni cikin ma'abuta kiyon tumaki wata gidanmu talakawa ne inda larabawa talakawa ka kiyon tumaki tumaki don shi annabi sallallahu ya ce albarka ta filganan an sa albarka da tumaki saboda ba alfahari da su abinda ake alfahari da su wa kumi nawa gare ka doki nawa gare ka zaka mutane masu kiyon tumaki ba su da alfahari kuma suna da saukin kai sabanin masu kiwon raƙon masu adda alfahari sannan kuma suke da wahala mu'amala sai ta ce ya samu cikin mutane masu kiyon dabbobi gidanmu bishikin a wani gehen dutse muke wani kuma wasu malamin ta bishikin cikin wahala muke faja'ala ni fi ahli sahilin sai ya sa ni cikin mutanen da nake jin kukan raƙuma wata ya sa ne kawo ni cikin gida ne da dawaki gida ne da dawaki ya ce sahilin ne kukan raƙumi. wa aqiqin da raqumma shi ne kukan raqumai haka ne sai cikin an awaki da tumaki sai tsoho gidan da dawaki akwai da Wa wada'isin da noma shi kuma wannan sharu suka noma suna tafiya suna shukawa wa munaddin da kuma bakatacce wata abincin da muka ce gidanmu wanda aka kawo mini ba katacce ne ba ɗebowa aka yi ba a ce in sussuka in surra in baka ce ƙwayar aka kawo min gaba ɗaya bayan an baka ce wata duk wannan alama ne na ni'ima da nake ciki ba ni ka a in girbi ba wata akwai shanun da ka girbi akwai raƙumai gidanmu akwai dawaki akwai shanun da ka zuwa su yi noma a girbe a zo a sussuka a baka ce a sheke sannan a kawo min shine munakkin wanda aka gaba ɗaya aka baka ce fa indahu aqulu fala uqabbah inda shike nike faɗin magana ba a gwata ne ni bana wada take ƙarya take kai ba haka bane ba a gwata ne ni ba a muna na ne in fadi magana wa arqudu fa atasabbahu sannan in kwanta baccin safi sai na tashi da kaina babu mai iya kwanta baccin safi sai wanda adda masu aiki saboda in baka da masu aiki girki ci kwanta baccin safi za ki lalata ka za a lalata ka za ba a share gida ba ba a gyara ba ba a aza abinci ba a yi waye ba amma inda shi ke saboda ina da masu aiki a rukudu fa tasabbahu in kwanta in yi baccin safe wa ashrabu fa ataqammahu in sha in gafi saboda in gyasa saboda mai saboda na sha na koshi in sha haɗin koshi ta nake juye da nake kuma ni fa sa'a ta ba ba miji ba ɗaya ne ummu abi zar'in uwan miji ita ma lafiya lau nake da ita ta ce fama ummu abi zar'in in ba ku labarin bukun kun san kowa ummu abi zar'in uwar mijina ukumuha radahu a rihe wacce ciki take da abinci za ka ba gidan yunwa miki ba ita uwar mijina ita kanta rihe wata za ka ko tashi ne ta inda ta ji kawai lafiya na babu matsala abinci lafiya na wa bai fasahu kuma ta mai yalwa ne baki ka yawan shigowa tana ba su abinci wata karimiya ce ita ma mai kyauta ce tana ba da abinci to ba shi ba ɗan kishiya ma ibnu abi zar'i ɗan ɗan abu zar'i shi ma in ba ku labari ne kuma ibnu abi zar'i wane ne ɗan abu zar'i in ba ku labari ne take mabja'uhu kama talli shabba inda yake fara kama an tsagere shi da bilu sabi tsaye zai bukatar wuri ba mai ƙatun ciki ba ne wanda yake a ah, haka yake ɗan na'i wanda zai da ƙiba ɗan ga'ayi za ka gan shi lafiya ƙalau tushbi'uhu zira'u jafra kuma zira'i akuya ya dace wannan abubuwa da yawa ne misali na ko bai ci da yawa wanda ka ci da yawa shi da kafin ciki shi bai da kafin ciki na dake na biyu yana da alheri in an yanke akuya da ya dace zira'i ya ciki a ba mutane saura zaka dan dan dan dan kishi ta shi ma ce ne bintu abi zar'in kuma bintu abi zar'in ya kishi ta ina ya muku wata ya kishi ta ya abu zar'in au abiha wa au ummiha mai biyayya ce ga babanta mai biyayya ce ga mahaifiyarta min ha, kuma ki take da zaninta watan ba ta da rama ba ta da yunwa ka ganta masha Allah chap chap chap son kowa kin wanda ya rasa wa gaibu ha bakin cikin makiya bakin cikin kishi wata duk wanda yake kishi da ita baya son ta daga ta ne ne ya baci saboda kake lafiya kalau in ka ga wanda baka so wanda kake ci shi wanda baka so ka gane lafiya lau hankali ko ce zakkau sai bakin ciki ya kama ka shine wa gaibu jarakiha bakin cikin kishiyarsa, bakin cikin mai bakin ciki da ita bai shi da ita ya wahala jariyatu abi zar'in bai wa abu zar'in kamar yanzu a ce aikin gidan ita kuma amma jariyatu abi zar'in mi ce ce halan in ba ku labarin aikin gidanmu in ba ku labarin gidan gidanmu la tabtu hadisa na tabtika ba ta zuwa makwabta tana ba da labarin gidanmu ina da wahala ta kamar aiki yanzu da ba ya kai wani ba ta zuwa tana ba da labarin ah ga abin da gani da ido na aka yi ce ta ba ta haka wala tunqisu miratana tanqisa ba ta sata abincin mu tana doyewa kaga wannan duk aikin aikin aiki ne ko su ta ba suna koyewa wala na baitana a shisha, ba ka cika gidanmu da shara wata mata farkin ta tana da kasala idan ba ta aikin ta a'a suna tashi ta yi aikin da ya kamata a yi duk abin da ya kamata a yi gida tana yi da gidanmu tsabtsab yake kuma abincin mu mun tabbata ba a sata kai sannan mu ba a ɗaukarta a kai makwabta duk da haka na ce ƙalatacce kharaja abu zargin sai abu zargin mijina ya fita wal awqabu tunqabu lokacin da ake tatsan nono lokacin da kwarairai sun cika da nono lokacin da hantsotsi na shanu da raƙuma suke kaɗawa da safi kenan lokacin da ake tatsa falakiyan mar'atar, sai ya haɗu da wata mata ma'aha waladani laha ne, suna da wasu yara guda biyu kamar iyar damisa ɗan ƙanana watan ah, tana da yara suna da yan yare guda biyu yal abani min tahti ma na rumanatayn yaren suna wasa karkashin kuibinta wata ta tsubuna suna kan wasa karkashin kuibinta da rumana guda biyu kusan rumana ko kamar lemu rumana kamar lemu haka ko ya fi lemu girma suna wasa da shi wasu malamai suna cewa ba shi ake nufi ba kinaya ce ta ta mamanta tsaye yake suna wasa da yaranta ne suna wasa da mamanta har ta haihu amma da da haka mamanta bai zube ba don haka faɓallaka ni wanda ka ha abu gare kawai ya take da ya awaye ta <laughs> ya ce kawai ta hiki kyau kaga wata ba samun gidan kwarai ba ba samun kaza ba akwai tabbas eh akwai tabbas cikin zama jiyar da kirki ne da kirkin mama ta yi da kirkin ya ta yi da kirkin ɗanai da kirkin aikin su a maka gama ta nan kirkin fadin kirkin t-shirt da t-shirt da kirkin da kirkin da kuma na da kare shi t-shirt t is t kawai isi kwanci t-shirt kawai da ya gata sai ya fake ta su ya aure waccan fana kahtu ba'dahu rajulan sariyan sai ne aure wani mutum mai kuɗi baya dai rakiba shari'a yana hawan wani doki mai kyau in garman doki wa kada katsiyar yana rikan wani takwadi mai kawa wata shi wanda aura ba karami bane bayan abin Dhar ya tsaya da tabawi wani yana da wani mutum mai doki mai kyau kuma yana da mutum mai dukiya yana da doki da yake hawa mai kyau kuma yana da takobi mai kyau da yake hawa da shi bisa takobi bisa wannan doki wa ara alayya na'ma'an sariya da yamma sai a gargado min tumaki da yawa wato na da dukiya da yawa tumaki ne da yawa sun dawo wajen kiyo shi dukiya ta irin ta tumaki ce wa aqani min kulli ra'ihatin zawjan kuma kowane irin a nau'i ya bani mace da namiji raƙumai ya bani raƙumi da taguwa doki ya bani doki da godiya ya bani ta da saniya haka kowanne ya bani guda biyu ah, faƙala sai ya ce min kuli umma zar'in wa miri ahalaki ga dukiya na umma in ki cike kai ma iyalanki duk abin da ki doka ki kai ma iyalanki babu matsala sai ta ce falau ah, jama'atu kulla shay'in a da na tattara duk abin da ya bani ma balaga asgara ani yake abin bar'i bai kai min karamin kohin gida abu zar'i ba ni dai kan nika sai in koma ni dai kan nika sai in koma gida abu zar'i kaga qala aisha sai aisha ta ce fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mai kika bada labari da ta kawo nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ghayra anni la uqalliquki ya ce ni zan zame miki kamar yadda abu in ya zame ma ummi in sai dai ni ban sake miki za ka akwai wani za ka annabi sassala shi ya fi kowa cikin wa'annan mazajen shi ya fi kowa don abu in shi ya fi kowa amma shi ya sake ummi zar'in to shi annabi sassala ya ce mata zan zama miki kamar abu zar annabi sassala ya zama miki kamar abu in da ummi in sai dai ni ba zan ba zan sake ki ba sai kun ga ina da bukatar kayan ta ne ibnu abi zar'in na'am ban sani ba wallahu a'lam wannan yana daga cikin abin da mallamai suka ci wannan cewa don shi da ya ga mata da iyali, tana haihuwa ne sai ya sa sai ta fita sai aure wacce naka cikin abin da aka ce kenan suka ce shi a cikin ɗaya daga cikin da wasu malamai suka ce don shi ne da ya ga waccan da ɗaya biyu sai ga cewa tana haihuwa sai ta tuwa ga sai aure in ku kuma bai ko eh ɗaya kun ga ta daga ce ni zuwa miki kamar abu zai da umu zan gai ma na aisha ta yi ba yake gaira alli za a tsallafi yau <laughs> da ka wannan hadisi ya nuna mana annabi sallallahu alaihi yana zama hira da matan shi a cikin gida kuma yana hira kuma ya tsaya ya saurare su gida da farko a kasha ɗaya bai kaɗe da ya ce me yan labari kaza shi da ke nemi good listener ke da mai saurare na kwarai ya ta komi daɗin labari ba wanda kana magana yana kaɗe ka ba zai tsaya saurari wannan gida shi ka bada labarin aljanna da wuta da mala'iku da sama da labarin Allah yanzu ana ba shi labarin Abu Zar'in da Ummi Zar'in da wani miji bai da kaza amma yana saurari lafiya lau kuma in an gama kuma sai yayi commenting akan ya yarda ba tare da gwasalewa ba ba tare da cewa ba haka ba ne. duk wannan domin mu san cewa na farko annabi na fira da mata ne haka ya kamata mu ma mu tsaya mu fira da namu matan kuma duk abin da suka faɗi ba dole sai ya kai iman namu ba yanzu wannan abin da Aisha ta bashi labari kai abin da yake bada labari ba tafsirin sura kaza cewa an sauka san mai sura kaza cewa Allah ya yi kaza mala'iku sai kaza amma kuma tsaya saurara da natsuwa zaka kai ma in mata kaza ka baka labari ba dole sai ya kwalitin irin naka ba ai asali bai kamata ta kai kwalitin ka ba ai bai kamata ta kai kwakwalwarka ba bai kamata ta kai level ɗin karatunka da level ɗin wayewarka ba don haka in tana bada labari ba kin iyakan nata fahimta ita ba ta saurari yadda ta bada ta bada nata labari sannan ya nuna mana siffan maza na kwarai da siffan mata da ba na kwarai ba sannan ya nuna mana kaifin haddana na Aisha da sanin ta luga ta iya haddace wannan sannan wannan ya nuna mana kaifin haddan masu rawaito hadisi kaifin haddan masu wato hadisi da haka in wanda ya rutu waɗannan lafuzan ai ko wani lafuzan da haka ina mana malu bin niyatu za ka yi mamaki ko da rato buniyar islamu ala khamsin ba za ka ce kaza ba da rato wannan hadisi haka da waɗannan kalmomi za ka mu a har da ce shi ana to shi kenan akwai har da ce kuma zan ba da kyautuka hmm, insha Allah kowa kowa ma sati mai zuwa insha Allah karatu na gaba insha Allah karatu na gaba insha Allah za mu tsaya mu saurari hadda gare ku sai mu jiya mutum da kamata sai sun da ce mu daga goma a ah, ni a gaya min nawa za fara da cewa sai mu musu din kyauta haka mu ah sai ku daga saurari eh ha ah, hida shara shike da ina saurari sati mai zuwa amma wanda zan ba kyauta wanda ya karanta har ƙarshe bai kuskure ba wanda ya karanta har ƙarshe bai kuskure ba sannan wanda ya kuskure ɗaya sannan wanda ya kuskure ɗaya in tsaya nan kuskure ɗaya to sannan wanda ya kuskure biyu a yi ne wanda bai kuskure ba wanda ya kuskure ɗaya wanda ya kuskure yi ke ya da wadatar abin da muka gwadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke yawa babu tambayoyi sai mu ce babu tambayoyi sai mu ce fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai ah,